وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya ya sake ba mu damar haduwa a irin wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan wata mai dubbin albarka watan ramadan yau daya ga wannan wata shekara ta 1440 wanda kuma yake daidai da shida ga watan shida ga watan biyar shekara ta 2019 muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya da wadda ta goma shi da ya mana ya ba mu tsawon rai har muka ga wannan rana da kuma ba mu koshin lafiya har da za mu iya halartar wannan wuri domin ci gaba da abin da muka saba yi na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka babu shakka kamar yadda koyaushe muke faɗa ko muke ta lalatawa babu wata ni'ima da ɗan adam zai rayu a cikinta wadda za ta ɗore masa ya ji daɗin ta a nan kuma ya more ta a ranar gobe kiyama kamar ni'imar rayuwa a cikin wato farfajiyar alkur'ani alkur'ani ba karamar baiwa ba ce falala ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar wa ɗan adam wanda da shi ne ɗan adam yake rayuwa da shi ne ɗan adam zai samu haske hasken da zai yi tafiya da shi a nan cikin duniya kuma hasken da zai amfane shi a ranar lahira Allah subhanahu wata'ala yana cewa kan ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu da salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila Nuri nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim la hakika wani haske littafi ya zo muku daga ubangiji daga Allah yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam Allah yana bin yana shiryar da duk wanda ya bi yardarsa ta hanyar wannan alqur'ani ya shiryar da shi hanyoyi na aminci Allah subhanahu wataala yana fitar da mutum daga cikin duhu zuwa ga haske na wannan alqur'ani ya shirya da shi ta farki wanda yake madaidaici ubangiji subhanahu wataala yana cewa يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أقوم تاني حقيقة هجة تازو مكنا كأبي أبنجزكم ومن سوكر مكنا وانا حسكي مبين ألا نجا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wata'ala ya sifanta Alƙur'ani da haske wanda da shi ne mu'min yake haskaka rayuwarsa yake sanin ina zai saka fassa. rayuwa a cikin Alƙur'ani ita ce rayuwa barin Alƙur'ani da watsi da shi da rashin karanta shi da aiki da abin da ya zo da shi wannan mutuwa ce kuma wanda duk yake haka mantacce ne ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa awa man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها yanzu wanda yake matacce muka raya shi muka sanya masa haske da yake tafiya da shi cikin mutane zai zama daidai da wanda ke cikin duhu ko dufai ma ba zai iya fita daga cikinsu ba ba za su zama daidai ba za ka ba ƙaramin ni'ima ba ce da allah subhanahu wata'ala yau bayansa suke karanta alkur'ani suke bibiyar ma'anarsa suke kokarin aiki da shi ramadan wata ne na alkur'ani a cikin allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani karo na farko zuwa baitul izza wadda take saman duniya ta farko kamar yadda ya zo cikin asar na abdullahi dan abbas kuma allah ya yi wannan a cikin dare ne na tartazini wanda dare lailatul qadri sanin kowa da cewa yana cikin watan ramadan Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ce inna anzalnahu fi lailatul mubaraka wannan dare na lailatul qadr shi da dare mai albarka a cikin Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani zuwa ga saman duniya ta kusa a wani guri da ake kira baitul izza daga nan kuma Allah ya fara saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ramadan ya yasa yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan haka wannan wata ne na alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haduwa da jibrilu a wannan wata yana bitar alqur'ani tare da shi duk sanda Ramadana ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yakan haɗu da jibril alaihi salam domin su yi bita alqur'ani har ya zamanto shekararsa ta ƙarshe wadda daga ita koma ga Allah jibril ya zo sau biyu sun yi bita alƙur'ani wadda wadda yake nuna maka falalar dagewa da karatun alƙur'ani a cikin wannan wata da bibiyarsa da bitarsa da karanta shi da nanata shi shi sa aka shar'anta mana bayan azumi ka shar'anta mana kiyamun laifin sallar tarawihi sallar tahajjud da an san cewa da alqur'ani ake yin su za a tsaya a ciki ai karatun alqur'ani da duk wanda yana nuna maka karfar alaƙar da take tsakanin wannan wata da alqur'ani don haka duk wani wanda ya zanto wannan wata ya zo bai karfafa alaƙarsa da alkur'ani ba to babu shakka wanda ya asara ya tabi kuma zai yi wahala ya iya kusanta alkur'ani a rayuwarsa idan har ya kasance irin wannan wata da yake da alaka da qur'ani ta kowane bangare bai hada shi da alkur'ani ba to babu kuma wani watan da zai hada shi da alkur'ani wannan ta sa ga Allah subhanahu wataala ya shirye da wani al'umma da sauran al'ummu musulmi a ko'ina wajen runguma alkur'ani da karanta shi da bitarsa da bibiyar ma'anoninsa a cikin irin wannan wata kafafen yada labarai sukan ba da lokuta masu yawa masu dukiya sukan fitar da dukiyarsu don su ga cewa an yayata karantar alkur'ani a cikin wannan wata an saka shi inda za a ji shi birni da ƙauye gida da waje wanda suka samu zuwa masallaci su ji wanda ba su samu zuwa wurin karatu ba suna gidajensu su su ji wani abin a yi wa wannan al'umma wato murnar sani taya ta murna da Allah subhanahu ta'ala ya bata wannan iko da yadda za a yayata alqur'ani fiye da yadda kake zato a cikin wannan wata duk da cewa akwai waɗansu waɗanda zuciyarsu take cike da kiyayya ga ci gaban musulunci wanda sun fi so su ga cewa sha'anin addini ya koma baya amma da sha'anin rayuwa ta yau da gobe ta ɗan adam ta zama ita ce farko wanda musulmi mai hankali wanda ya san manufar da Allah ya sa ya yi shi a bayan ƙasa ya san komai da yake yi a bayan ƙasa tallafi ne don ya samu damar bautar Allah ya samu fahimtar Allah da cinmu da shanmu da baccinmu duk muna yin su ne domin bautar Allah ba muna rayuwa ba ne don mu ci mu sha su bacci mu more rayuwa ta duniya Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu bauta ita ce gaya ita ce manufa ta ƙarshe da ta sa Allah ya yi halitta halicci sama da ƙasa don wannan ita ce amanar da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora a wuyan mutane da aljanu saboda haka akan iya haƙuri da komai wajen sanin Allah da bautarsa wasu har suka suke cewa ya za a yi masu kuɗi su rika fitar da kuɗinsu a ramadan ana ta sa tafsiri nan da can ba za su kawo kudin su a rabawa wa talakawa ba gashi na ana fama da yawa kai ka ce yada alkur'ani da karantar alkur'ani ita ta hana mutane a ciyar da mabukata saboda allah sanya karatuttuka a cikin gidajen kafofin watsa labarai su suka hana a taimaka talaka wannan ne yasa ba a taimakon talaka saboda in aka daina wannan sai a ga a taimaka talaka a da a taimaki mara shi haka wannan wani wata kuntatacciyar fahimta ce ko dai jahilci ko kuma mummunar manufa da take cikin zuciya me zai hana ka ce a yaya ta karatun alkur'ani a kuma taimaka wa bukata duka ba haka ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwa da nas wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan hadisin abdullahi dan abbas abinda yace annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kyauta idan ramadan ta zo kuma ya fi kowane lokaci kyauta a dai a cikin hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril yana haduwa da shi dan su yi mudarasa alqur'ani saboda haka me zai hana a lokaci guda ka ce ayi wannan ayi wannan amma ka ce a'a a daina wannan saboda ayi wannan kamar idan aka daina wannan to sai a sai wannan zai yi in ana yin wannan wannan ba zai yi ba to ko dai mutum yana faɗar irin waɗannan maganganu dan jahilci ko kuma a daman can akwai wani kulli a cikin zuciyarsa dangane da alkur'anin kansa saboda haka yana ganin ana fifita alkur'ani kan ci da sha saboda haka shi abin yana damunsa ga a shi wasu ba su ci ba ba su sha ba amma ita yada karantarwa alkur'ani don me za a yi haka ina jin tsoro da a ce waɗannan mutane suna nan lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama aka haɗa kai a garin maka akan cewa a daina sayar masa a daina sayan nasu shi da musulmi da suka imani da shi a lokacin a hana su ci da sha a rufe su a cikin hanyoyin da ke tsakanin duwar wasu ba ci ba sha ba abinci har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina karantar da alqur'ani ya daina fadar sa a cikin jama'a ya daina yada shi in ana so in suna so su samu rayuwa mai daɗi aka shekara guda cir har sai da ta kai musulmi suna tona ƙasa su samu busasshen kashi su daka su ci saboda yunwa ina tsoron irin mai waccan magana da yana nan da ya zargi dagewa da annabi sallallahu alaihi zai yi akan sai ya ci gaba da Qur'ani ce dan menene zai dage akan wannan ga mutane za su mutu da yunwa ba zai haƙura bai bar karantar da alƙur'ani din da mutane su samu abinci saboda shi abincin a gurinsa yana gaba da yana gaba da karantarwa da watakila yana cikin masu zargin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa saboda sai ya karanta mutane alqur'ani dan bai ba zai janye batun karanta alqur'ani ba dan mutane su samu abinci su samu abin sha su zai da zama cikin yunwa saboda shi a sa ci da sha yana gaba da addini yana gaba da rayuwa cikin inuwar alqur'ani da an san cewa addini yana gaba da komai idan za a rasa komai to yana zuwa da sauki idan har addinin mutum ya yi saura amma idan dai za ka rasa addinin ka komai aka baka komai ka samu a duniya babu shakka baka samu komai ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya bada jagora cikin irin wannan lokaci muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa alakar mu da alƙur'ani ubangiji ya ba mu kyakkyawan fahimta a cikinsa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta ya zama da mabudin alkhairi ga wannan al'umma da sauran musulmi gaba daya ya zama na hanya ta yayewar dukkan damuwanmu damuwanmu ta cikin gida da ta waje abubuwan da suka sha kanmu ubangiji subhanahu wata'ala muna tawassuli da irin waɗannan majalisai da irin waɗannan lokuta ubangiji ya kawo mana sauki a cikin su wata al'amari da ya addabe mu muka rasa yadda za mu yi da shi muke ta ainihin ihu da kakalika yi a kansa ubangiji ya kawo mana mafita muna tawassuli da irin wannan lokaci da irin wannan ibada da muke yi Allah subhanahu wata'ala ya karba mana mun tsaya a cikin suratu taha a aya ta 56 nan za mu tashi saboda haka za mu ci karatu wasu ayoyi daga ɗan uwa mana abubakar sannan mu shiga tafsirin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى muna cikin suratu taha a wannan sura kamar yadda muka faɗa surace da take tabbatar da gaskiyar annabci da manzancin da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa yake aiko wasu bayansa da shi wannan manzanci da wannan annabci gaskiya ne kuma ubangiji subhanahu wata'ala yakan bawa su waɗannan annabawa da waɗannan manzanni ayoyi mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da gaskiyar su da tabbatar da gaskiyar waɗannan annabawa da abin da suka zo da shi shine zai yi wa mutane jagoranci zuwa ga sanin Allah subhanahu wata'ala da bautarsa shi kadai da kakkabe bautar duk wani ba Allah ba sanar tabbatar da bambanci mai nisan gaske mai tazarar gaske tsakanin annabci ko kuma mu'jizar annabawa da kuma aikin sihiri ko aikin matsafa dukansu wasu abubuwa ne da suka ba mutane mamaki yayin da suka gansu abubuwa ne waɗanda suka saba al'ada za a ga abin da ba a saba gani ba yana faruwa da haka sun yi tarayya cikin irin wannan amma kuma sun sha bambam tsakanin abinda annabi zai zo da shi na mu'jiza da kuma abinda boka ko matsafi zai zo da shi na sihiri wancan wani abu ne da yake nuna goyon bayan ubangiji subhanahu wata'ala ga shi wannan annabi wannan kuma abinda matsafi yake zuwa da shi aiki ne na shaidanu wancan abinda annabi zai zo da shi na mu'jiza wata aya ce da take jagoranci zuwa ga tabbatar da gaskiya abinda kuma boka ko matsafi zai zo da shi wani abu ne da yake farin. wato yaudarar mutane da shi domin ya dulbe da su cikin halaka saboda haka akwai tazara da bambanci ba kankani ba tsakanin aikin annabawa da kuma aikin matsafa wannan aya wannan sura tana nuna bambanci tsakanin irin wannan kamar yadda muke gani a cikinta daga kissar annabi Musa alaihi salam sannan kuma tana nuna tana karantar da mu cewa duk wanda ya ce zai tsaya yaƙi Allah subhanahu wata'ala ko yaƙi addinin sa to shine a ƙasa babu inda zai ci ubangiji subhanahu wata'ala zai nuna wa mutanansa mutanensa sa zai wadakanta za duk wannan muna karanta shi a cikin kissar annabi Musa alaihi salam da Allah subhanahu wata'ala ya koro tun daga farkon wannan sura har kusan zuwa karshen ta sai ayoyin karshe kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya jan hankali zuwa ga wato jin tsoron ranar lahira ranar gamuwa da Allah wanda duk ya bi annabawa ya kubuta wanda kuma ya bin annabawa ya ƙi bin abin da suka zo da shi na wahayi wannan kuma shi ne zai kwana ciki kuma allah subhanahu ala a ƙarshen aya ya nuna cewa ubangiji ya aiko da annabawan nan ne da mu'jizozin duk da ya ba su don ya yanke hanzari ga wani kada ya zo ya ce bai hana Allah bai aiko musu manzo ba ya sa ba aiko musu ayoyi ba da aida sun bi sun gaskata Allah ya aiko da annabawa domin ya zan babu wani wanda zai je ya kafa wa Allah hujjar cewa shi bai sani ba Allah ya aiko da masu sanar da shi domin karanta kissar farkon kissar annabi Musa alaihi salam wanda ta fara tun daga ayoyin farko na na wannan sura wanda kuma a ciki muka ji yadda Allah subhanahu wataala ya taso da annabi Musa alaihi salam har lokacin da ya magana da shi da kuma ba shi sabon taura da yayi da sako zuwa ga Fir'auna da mutanansa kuma yadda Allah subhanahu wataala ya karfafe shi da dan uwansa Haruna sannan kuma ya ba su mu'jizoji waɗanda za su tabbatar da gaske su a gaban fir'auna sun kuma zo sun kuma gaya wa fir'auna abinda Allah ya umarce su su gaya masa sun yi masa wa'azi sun ja hankalinsa cikin lallashi da kalmomi waɗanda suke masu taushi ba su tsananta masa ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nema su yi hakan suka yi suka gaya wa fir'auna cewa yanzu tsoron Allah ya saki banu Isra'ila da yake azabtarwa to shine a ciki dan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da babu labari game da wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam wanda take cike da dubbin darussa masu yawa Allah ce wala qad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba kuma lalle hakika mun nuna masa wato fir'auna ayoyinmu gaba daya fakazzaba wa aba sai ya karyata ya kiba da gaskiya qala har ma yace wa yake cewa annabi Musa أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا Musa? yanzu ka zo mana ne don ka fitar da mu daga ƙasarmu da sihirinka ya kai musa fala na tiyar naka bi sihirin mitli to lalle tabbas hakika za mu zo maka kai ma da wani sihiri irinsa faj'al bainana wa bainaka maw'idan to ka sanya mana wani lokaci tsakaninmu da kai la nukhlifuhu nahnu wala anta wanda mu ba za mu saba masa ba kai ma haka makanan zuwa ya zama wani wuri ne tsakatsaki kala annabi Musa ya ce mau'idukum yawm zina lokacin haduwar mu da ku ranar idi wa an yuhshara nasu duha kuma a tattaro mutane a gayyato su lokacin walaha wato lokacin hanzi Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da labarin fir'auna Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wala qad araynahu ayatina kullah hakika mun nuna masa wato mun nuna fir'auna dukkanin ayoyinmu wato Allah subhanahu wataala ya nuna wa fir'auna ayoyinsa waɗanda suke tabbatar da gaskiyar annabi Musa alaihi salam kuma yayi ido hudu da yayi ido biyu da su ya gansu a fili ya ga yadda sandar annabi Musa alaihi salam take juyewa ta zama ta zama macijiya ya ga yadda launin hannun annabi musa alaihissalam yake komawa fari kal yana haske kamar tocila kuma allah subhanahu ala ya jarrabe su da shekaru na fari na rashin abinci ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da kwarkwata da kwadi da jini da ambaliyar ruwa duk waɗannan ayoyi ne da allah subhanahu ala ya ta nuna wa wato fir'auna wanda shi da mutanensa kuma fir'auna duk ya gani kuma ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwa sun fi ƙarfin aikin matsafa kuma inda matsafa ne inda tsafi ne to za iya samo matsafan da za su magance abin amma da ƙarshe baya samun wanda zai masu maganin abin sai dai su nemi annabi Musa alaihi salam ya musu addu'a Allah ya yi musu su yi alƙawarin in an yaye musu za su yi imani amma daga ƙarshe a yaye musu su yi imani ko masu ci gaba da abin da suke yi to Allah ya rantsuwa ya ce wala kad wannan lamun din lamun qasam ce faddan wani tahqiq ne wato ubangiji ya ce wallahi haƙiƙa lalle wanda da zai nuna maka akwai abin mamaki wajen kafewar fir'auna da tsaurin idansa da taurin kansa wanda kuma wannan yana nuna tsananin kafircinsa ta yadda duk waɗannan ayoyin ba su yi masa amfani ba ba su sa zuciyarsa ta yi laushi ba ba su sa ya yadda ya zubar da makamansa ba ya imani da annabi musa kuma wannan yana nuna ayoyin da allah subhanahu wataala ya ba wa annabi musa suna da yawa amma duk yawansu ba su amfanar da fir'auna komai ba ba su sa shi ya yi imani ba shi kaga karfin hujja ko yawan hujja kadai wannan ba ce za ta sa mutum ya karɓi gaskiya ba kasancewar mutum bai bi gaskiya ba ba yana nuna cewa ba a bashi hujja ba ne. ana iya bashi dukkan wata hujja amma idan ya zanto Allah bai niyyar shi shiryarsa ba to ba zai ga wannan hujja ba ba zai karbe ta ba koda ko a zuciyarsa ya zo ya wato koda a zuciyarsa ya yarda cewa abinda aka gaya masa din gaskiya ne fir'auna ya tabbatar da gaskiyar annabi Musa alaihi salam daga ganin ayoyin da Allah ya wa annabi Musa alaihi salam shi kansa a zuciyarsa ya yarda annabi Musa ba makaryaci bane ba matsafi bane amma taurin kai da tsananin kafircin da ya riga ya ratsa zuciyarsa ya ga ba zai iya fitowa ya sallama ba annabi Musa alaihi salam ya ce masa ya fuskance shi ya ga masa ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya fir'auna masbura ya ce hakika ka sani cewa waɗannan hujjoji babu wanda ya saukar da su sai ubangijin sammai da ƙasa amma dai kawai ina tsammanin kai dai alakakke ne ba za ka taɓa sakin abin da kake kai da kafirci ba Allah ce wajahadu biha a anfusuhum zulman wa ulum Allah ce suna jayayya da gaskiyar da Allah ya aiko annabi Musa da ita amma a zuci sun san gaskiya yake faɗa musu ba don kowa saboda zalunci da yake riga ya zabebe su da kuma girman kai da ya riga ya ci karfinsu haka ba za su iya yarda su fito su ce eh sun yarda gaskiya ne yanzu za su bi ba don haka ayoyin Allah da yawa an nuna fir'auna amma fakan daba wa aba amma sai ya karyata ya kuma kiyarda ya da gaskiya aka karfafa waɗannan ayoyi da cewa kullaha dukkaninsu waɗanda ake nufi da dukkanin su ana nufin dukkanin ayoyin da Allah ya ba annabi Musa ba ana nufin dukkanin ayoyin Allah ba domin ayoyin Allah suna da yawa wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid komai da zaka gani na halittun Allah ayoyin sa ne wanda suke nuna cewa shi ne mahalicci daya abin bauta daya to ba duka aka nuna fir'auna ba amma duka waɗanda Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam Allah ya nuna masa su dukkan su gaba kuma ya gan su wannan cewa kulla haɗin aka ƙara ƙarfafa maganar don a ƙara fito maka da abin mamakin ta. wato al'amarin akwai mamaki a ce aya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba tisa ayatin bayyana ayoyi tara kuma dukkaninsu bayyanannu <coughs> amma ba su sa fir'auna ya <coughs> sadu da ya mi kauya ba wanda kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad ja'a ala fir'auna an-nuzur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhadha azizun muqtadir Allah yake cewa hakika masu gargadi ana nufin annabi Musa alaihi salam da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi sun zo wa iyalan gidan fir'auna da shi kansa fir'auna amma kadzabu bi ayatina kulliha yace sun karyata dukkanin ayoyin mu wato gaba ɗaya ayoyin Allah sun yi watsi da su Allah ce fa akhadnahum akhra azizul muqtadir sai muka kama su muka damke su damkar wanda yake gagara ba daune iko anan <clears throat> za mu ga Allah subhanahu wataala ya dunkule batun ayoyin ba a faɗe su daki daki ba domin a takaita bayanin saboda a baya can Allah subhanahu wataala ya ambace su a cikin suratul a'raf <clears throat> inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ce hakika mun kama iyalan fir'auna wato da shi kansa bis-sinin da shekaru da fari wa naqsin min ath-thamarat da tauyewar ƴaƴan itatuwa to rashin samun kyakkyawan amfanin gona Allah ce la'allahum yadhakkarun domin su wa'azantu har inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa arsalna alaihimul jarada fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayati mufassala fastakbaru wa kanu mujri wa kanu qawman mujrimin Allah subhanahu wata'ala yace muka aiko musu da tufan ruwan tufana wato ruwa abin nan ambaliya ta ruwa wato tarkaci ya gidajensu sannan muka aiko musu da fari wanda suka addabe su muka aiko musu da kullal wato farfata wacce ta addabe su tana su sakat muka aiko musu kwadi muka aiko musu jini dukkan waɗannan ayoyi ne Allah subhanahu wataala ce ayatu mufassalat ayoyi ne daki daki da suka rika bin ɗaya bayan ɗaya wannan ta faru wannan ta faru wanda duk sallawar abu ya faru sukan zo su marere cewa annabi Musa فلما وقع عليهم الرجس قال قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل haka suke zo su da cewa annabi Musa alaihi duk sanda wata azaba wata ayar ta auka musu basa sa zuwa su nemo matsafa sai dai su zo su bayar da annabi Musa suna roƙonsa cewa ka roƙa mana ubangijinka saboda alkawarin da ya yi maka da in kayi addu'a zai ansa maka in har ka yaye mana wannan bala'i la in ka shafta annar rijsa wanda magana ce ta mushriki wanda bai san Allah ba sai sai annabi Musa din ne zai yaye san cewa Allah ne sai yasa a gaba Allah ce falamma kashafna anhum rijsa rijza ce yayin da bai ce falamma kashafa Musa anhum ar-rijza ba saboda mai yayewar shi ne Allah babu mai yaye wata musiba sai Allah subhanahu wataala amma saboda ba san Allah ba sun dauka yadda annabi fir'auna yake nuna shine mai yi shine mai bayarwa shine mai hadawa in sun ji dadi shine ya ga dama in sun ji wahala shine ya ga dama haka ka sa suke nema da suka zo da annabi Musa su suke masa magana da yadda suke wa fir'auna da ita shafta an zarri sai la numi dan dalaka lalle tabbas mun yi rantsuwa idan ka yaye mana wannan azaba hakika za mu imani da kai kuma za mu sako bani isra'ila da muke daure da su amma idan aka yaye musu falamma kashafna anhum ar-rijsa ila ajalin hum balighuhu idahum yanfusun ce amma idan muka yaye musu wannan azaba zuwa ga wani lokaci da Allah ya riga ya rubuta za su kai gare shi sai ga suna karya suna karya wani alkawari da suka yi wannan duk suna cikin ayoyi mufassala da Allah ya ba wa Annabi Musa alaihi salam hadi da hannunsa da kuma ainihin sandarsa wa adkhil ka fi bai takhruj a min ghayri su fi tis'i ayatin bayyinatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qawman fasiqin Allah ce ka shigar da hannunka a cikin wato ka hada hannunka da jikinka da gefen jikinka bai ba wa nan zai fito fari kal yana haske kamar tutulan min ghairi su ba tare da cuta ba ba dan wata cuta kamar albaras ko wani abu da zai same shi ba fi tis'i ayati cikin ayoyi bakwai tara da muka baka ila fir'auna wa qaumihi zuwa ga fir'auna da mutanansa innahum kanu qauman fasiqin lalle su sun tabbata mutane ne fasiqai saboda ka Allah subhanahu wataala ya nuna wa fir'auna waɗannan ayoyi kuma ya gan su gani na kamala wato a ciki babu wani abin da ya zama masa bai fahimce su ba saboda ka da Allah ya ce wa laqad araynahu ayatina kullaha yana cewa wa qad araynahu ayatina bi kamaliha wato duka ayoyin mu nuna musu su cikakku Allah subhanahu wata'ala ya jingina ayoyin zuwa gare shi yace ayatina wala idafa ce ta tashrif da azama wato dan a nuna girman ayoyin a kuma nuna darajar su Allah subhanahu wata'ala yace ayoyin namu ne fa kazzaba amma fir'auna ya karyata wa aba ya ƙi yadda ya imani saboda kafirci da zalunci bai zo da bai karbi abin da annabi musa da annabi haruna suka zo da shi na kaɗai ta allah da yi masa da'a ba duk da cewa a zuciyarsu sun yadda wannan abu daga allah yake wa hadu biya wa sai tsanata karata anfusuhum zulman da ruwa wanda yake nuna maka yarda da abu kawai a cikin zuciya ba tare da baki ya furta ba gabobi sun aiwatar wanda baya fitar da mutum a wajen Allah da mutum ya yadda a ransa cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai da abin bauta shi kaɗai amma a bakinsa daban wani abu yake faɗa a aiwace wani abu yake to wannan sanin na zuciyar ba zai amfane shi ba ba zai amfane shi ba da zai yi amfani to da ya amfani fir'auna domin fir'auna shi ma ya sani a ransa ya sani wasu taikalata an fusuhun a zuciyar hadda ya ba ya da shakka ko da wato nasisin kwamo ba ya da shakka ko yaya game da gaskiyar annabi musa amma tunda sun fito a baki sun nuna ba su yadda ba a aikace sun nuna ba su yadda ba sai ya zama wannan bai shigo da wato bai shigar da su musulunci ba Don da wannan kawai yana shigar da mutum iblis ma sai sai sai zama musulmi gobe ne. A shi ma ya san Allah ya yadda da Allah shi ne mahalicci har rantsuwa ki fa bi izzatika har rantsuwa ke da Allah yana rantsewa da izzarsa a wani gurin ba ce inni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron Allah ne ba <clears throat> amma da yake a aikace ya karyata wannan abu sai ya zama bai amfani shi ba saboda haka ya fahimci wannan amma ya ci gaba da karyata annabi Musa a.s. da nuna mutanensa cewa annabi Musa kawai ba wani bane faci matsafi makaryaci mai yaudari ya zo ne kawai yaudari mutane saboda wata bukatarsa da yake tare da ita shi ne ce kala a ita na da ta kurija na min artika bi sihirika ya musa fir'auna ce yanzu ka zo mana ne domin ka fitar da mu daga kasanmu da sihirinka ya kai musa inda muka kula a nan fir'auna bai ci gaba da jayayya da annabi musa alaihi salam domin hujjar annabi musa ta fito fili ya yarda cewa annabi musa ya fi shi hujja saboda haka yanzu ya koma wani salo daban zai dauka a wasu guraren za mu ga jayayya yake ta yi da annabi musa alaihi salam yana hada shi da mutane yana masa izgili ana dariya to yanzu duk abin ya kare to da annabi musa ya zo masa da aya ya ga ayar a gabansa wannan sai ta sa ya canza salo yanzu ba ba maganar hujja yake ba yanzu yana magana ne ta ya hada shi da jama'a ya hada shi da mutanen gari tashi a yi masa tofin alatsi ne a jefe shi a kome shi ya kula cewa inda baki baki da baki ne da hujja da hujja ba zai iya da annabi musa ba inda farko kukula ai barazana ya fara yi wa annabi isa abu na musa da idan ta hasta ilahan ghairi eh, la aj'alan laka min al-masjunin in ka ce za ka riƙe wani abin bauta ba ni ba to za ka waye gari ka dinka cikin ɗaurarru irin mutanen da nake ɗaurewa la aj'alan laka min al-masjunin akwai wasu suna nan da suka yi min gaddama suka ja da ni suna can a ɗaure kai ma in ka ce za ka waye gari cikin su bai ce zan ɗaure ka ba sai ya nuna masa cewa akwai wasu ɗaurarru fa can ba fa shi ne farko ba saboda haka akwai wanda sun riga shi ba su yi nasara la aj'alan laka kai ma zan sa ka cikin su sai Allah Musa ya ce awalan ji'tika bi shay'in bi ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo da wata hujja bayyananna sai ka kama ni ka daure Fir'auna ya dauka da wasa ake sai ce fa'ati biha in kunta min as-salikin in gaske ne hadi kawo hujja bai san annabi Musa alaihi salam Allah ya haɗo shi da wata hujjar da fir'auna ba zai iya ja da ita ba fa alqa asahu fa idha hiya sulbanu mubin daga nan annabi Musa alayhi salam sai jefar da sandarsa sai kawai ga miciji gashi nan mubin baro baro ba wai wani abu yake ga dudu haka kamar miciji a micijin gashi nan wani za a yada fa idha hiya bayda lin nadiri ya fito da hannunsa daga cikin rigarsa kawai yana fito da sai ga tana haske kamar yadda kake haska tocila tana haske haska nan ya haska nan da ita ƙara liman haulahu ina hadha da sahirun alim kai wannan fa wato ƙwararren matsafi ne ƙwararren matsafi ne sahirun alim to ƙwararren matsafi ne to daga nan batun tsafi ya dawo yanzu ba shi da abinda zai a annabi Musa alaihi salam da shi sai batun tsafi ce ina hadha da sahirun alim to kuma sai ya haɗa abin da da jama'a cewa kuma wanda sihirin nashi da ya zo da shi ya zo da mummunan manufa ba sihiri ne da ya zo don ya yi wa ƙasa hidima ba ya yi wa al'umma hidima a'a ya zo ne don ya kwace mulki daga hannun ku mutanen masar ya ba wa kansa kuma ku ya kore ku ce yuri da an yukhrijakum min ardikum bi sihri fa ma ta'murun yana so ne zai kore ku gaba daya daga kasar nan da sihirinsa ya sauke masu mukami ya zo da nashi to manya-manyan hadawansa ne waɗanda duk suna rike da mukamai a gwamnatinsa waɗanda yanzu abatu ake yi na ko su ba da wani haɗin kai ko kuma su rasa mukamansu ƙarshe ma su zama wulaƙantattu dukkaninsu a gindinsa suke ci shi yasa a karan farko yau fir'auna yake tambayar shawara na fir'auna yake tambayar wani shafa ba za ta aburu to me kuke gani shi ne yake cewa la ba kuma illa ma ara wa haji kuma illa sabila rashad kun gaba abinda na gani shi nake nuna muku shi nake so ku yi kuma duk abinda na ku shi ne daidai wanda ce wanda shi ne logic ɗinsa da wanda yake wa mutanensa magana ba mata da shawara to amma yanzu da ya ga shi ta ɓangarensa ba zai iya yi da annabi musa ba sai yake so ya haɗo da jama'a da kuma wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani mai faɗa da gaskiya yayin da ya kula cewa ba shi da hujjar da zai kare ƙaryarsa to zai ƙoƙarin haɗa wannan mai gaskiya da jama'a saboda jama'a su taya shi faɗa kuma zai gudu wani abin da jama'a suka fi damuwa da shi sai ce to ya zo ne don ya kawo muku matsala cikin wannan abu yan kasuwa ne ce to ya zo don saboda ya lalata muku harkar kasuwanci ki wallahi ba ku yarda ba eh idan idan ma'aikata da to ya zo don ya kawo muku matsala a cikin harkar ayyukan a kwace makamanku a bama wasu su ba sai ba mu yadda ba manoma ne a ce to ya zo ne don ya lalata harkar noma sauraka sai kowa sai a zo masa ne ta abinda aka san cewa kuma fir'auna ya kula ya san cewa abinda yake ake wato takama da shi a lokacinsa shine sihiri a wani lokacin Shi ne babban abin da kowa yake takama da shi wato gwargwadon yadda shi ya kware a wajen sihiri ko kuma gwargwadon yadda yake tare da kwararru a wajen sihiri Wadda shi ke nuna babban matsayinsa to sai ga cewa babu abin da zai iya danganta annabi musa alaihi salam da shi sai sihiri kuma ya ga abin da suka zo da shi yana yin kama da abin da masu tsafi suke yi ka ga abu yadda ga yadda yake amma ciki ɗanɗan lokaci ka ga ya canza kama a wannan daga wajen matsafa ake gani a ga ga ƙasa ana ganin ta a cikin koko da an rufe ta an buɗe a ga shinkafa wani an da shinkafa da wake har da salak daga sai ya ga cewa ah, to ya ga sanda kuma daga nan ta rikida ta zama miciji ga hannu amma kuma yana haske kamar tocin to wanda sai yasa ya ga to in ce sihiri ne to za a fi yarda saboda ana ganin masu sihiri an ga irin yadda suke yi saboda ka sai ya ɗauki wannan kuma sai ya mai da annabi Musa alaihi salam da mutanansa a matsayin wasu waɗanda suka zo karɓar mulki wato manufar da suka zo sun zo ne su karɓi mulki wato annabi Musa alaihi salam ya zo da wannan sihiri ne domin ya amfani da shi ya fitar da shi da mutanensa daga ƙasar Masar ya karɓe mulkin shi ne ya ce a ji na. shi ka zo ne ka zo mana ne na ka fitar da mu yanzu shi fir'auna ba magana yake ta shi kadai ba tunda da ya hado jama'a yanzu da shi yanzu shi tare da jama'a yake annabi Musa shi kuma shi da dan uwansa Haruna su kadai ne yanzu shi da jama'a ne ake fada na dan ka kore mu min ardina daga kasan mu ba mata annabi Musa alaihi salam ana ka fi shi a gidan ya girma ko daga wani ku yake ka hazo daga madiyana amma ɗan gidan ne a nan ƙasar aka haife shi amma da shi ya zama ba ɗan ƙasa ba in ma ya ce yana mulkin idan ta hanyar sihirin ake samun mulkin ya zo da nashi wanda ya fi fir'auna ba sai fir'auna ya sauka ba me zai kare kici kai ma kayi naka mulkin ne da masu tsafin to yanzu in na zo da nawa sai ka sauka amma ba wanda yake so ba shi ne kokarin sa ya nuna cewa annabi Musa ya zo ya kwace mulki ne ko kuma yana so ya ce ya nuna cewa a kwace ya kwace banu isra'il akwai banu isra'il saboda shi fir'auna kamar da kuka sani da kibdi ne a fito daga kabilar kibdawa a nan musa kuma ya fito daga cikin banu isra'il banu isra'il kamar da aka sani a tarihi hijira suka yi suka zo masar wanda suka kira suka ji a annabi yusuf alaihi salam suka fara kawo masar da sauran yan uwansa suka dawo masar suka zauna haka daga nan banu isra'ila suka yi abin nan yawa a cikin garin masar suka abin nan sauraka su su ne masu ƙasa su suke mulki yanzu yana so ya ce annabi musa ya zo ne don ya haɗa kai da banu isra'ila da suke cikin masar su haɗu su yi ƙarfi su yaƙi ƙibdawa su kore su kaga ya shigo da batun ƙabilanci duk wannan hanyoyi ne na wanda yake sanya kawo wato ya cimma wani mummunan burinsa zai fito ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai hanyar maganar kabilanci da nuna cewa ana so yanzu a zo a kasanta kabilarsu saboda ka sai ya mayar da abin faɗan ba da shi ake yi ba da zaluncinsa <coughs> fir'auna azzalimi ne <coughs> wanda zaluncinsa ya addabi kowa duk da cewa ya fi addabar su banu isra'ila <coughs> akan mutanensa amma babu wanda yake jin daɗin mulkinsa mulki ne na kama karya gaba yanzu yana so ya amfani da wannan damar <clears throat> ya fito da batun kabilanci annabi musa alaihissalam matsafi ne da ya fito daga cikin baru isra'ila kuma yana so ya kwace mulki ya dada shi hannunsu da haka a ta na ɗin da yake shin yanzu ka zo mana yana nufi in kari ne ga annabi musa alaihissalam shi yasa ya kawo rantsuwa <clears throat> fala na'tiyannaka bi sihrin misli to falalle tabbas hakika za mu zo maka da wani sihiri irinsa wato irin naka irin naka ba yana nufin irinsa a ƙarfi ba yana nufin a jinsi wato jinsin sihirin irin naka amma namunsa ya fi naka a nan ba yana nufin shi ya zo da sihirin mutum da shi an san bai iya ba yana nufin ya kawo matsafa waɗanda za su zo da tsafin da ya fi na annabi musa salam tunda sihiri karan kansa shi kaɗai ba zai zo ba dole sai an zo da mai jinsa sannan <clears throat> a gan shi abinda fir'auna yake nufi da walana tiyannaka falana daga bi sihirin mislihi so yake ya dakushi abinda ya fara shiga zukata na jin cewa annabi Musa alaihi kan gaskiya yake sun ga wasu abubuwa da suke nuna haka to yanzu yana so ya dakushe wannan abin daga zuciyarsu ta yaya zai ya kawar wa wannan abin daga zuciyarsu shi ne ya kawo wasu waɗanda za su yi abin da ya fi nashi ga ke na ya nuna shi shi ba wai annabi ba ne kuma abin da yake kansa ba gaskiya ba ne don ga wasu sun zo da abin da ya fi nashi saboda kan amanta duk wannan abin ya zo ne bayan wasu abubuwa da aka yi da suka yi ta faruwa bayan abubuwa da suke ta faruwa tsakanin annabi musa salam da fir'auna da ayoyi da suke ta gani wanda muka karanta su daga cikin daga cikin suratul araf ayoyi daban-daban wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo <coughs> wanda ƙarshe har aka zo ga wannan mataki <coughs> to waɗannan ayoyin da suka yi ta bayyana ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya lalle za su iya sa wasu daga cikin mutane su fara tunanin yi mutumin nan ko ba ya bai fi fir'auna gaskiya ba Ga shi abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru duk kuma mun gashi yake da gaskiya shine fir'auna yake so to ya kashe wannan abin da ya dan fara suka dan fara ji ta yaya shine ya zo da wani matsafi ko wasu matsafa waɗanda za su zo su yi abin da ya fi na annabi musa kaga shi kenan annabi musa ya koma baya to shine wannan magana ta fir'auna har ila yau tana nuna cewa ya fara karaya cewa fana na naka da sihirin mifli faja'al bainana wa bainaka maw'idan ta fara nuna karayarsa kuma ya shiga cikin rudu ya fahimci cewa lalle wannan abin da annabi musa da shi da ya zo da shi tabbas gaskiya ne kuma in aka yi sake to lalle zai yi rinjaye haka sai yake kokarin yanzu ya samu wata hanyar da zai jefa wa mutane shakka ko ya jefa musu kiyayyar annabi Musa a zuciyarsu babu abin da zai gaya musu su ji sun tsane shi sun kishi su fito kuma wato kansu da kwankwarsa su yaƙe shi kamar da ce zai kore zai raba su da ƙasarsu kasar cewa raba mutum da ƙasarsa kamar yanke masa hukuncin kisa ne shi sa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su walau Allah katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun Allah ya haɗa fita daga ƙasa fitar mutum daga ƙasa da kisa da kashe shi ya haɗa su guri guda saboda a raba mutum da ƙasarsa mahaifarsa to wani ya ce rasa ransa saboda ka sai ya fito da wannan ba zai iya cewa ya kakkashe ku ba don ya kula cewa annabi musa ba alamar cewa ya zo da niyyar ya kisa to amma dai in ya karbi mulki to zai yi amfani da mulki ya kore ku to sai ya fito da wannan ah, don haka sai yake cewa fara natiyan naka bi sihirin mithli za mu zo maka da wani sihiri kwatankwacinsa. sa da muka ce wannan salo ne na azalimai a kowane lokaci kowane lokaci idan zalunci sai zalunci to duk wani wanda zai faɗa musu gaskiya in ya fito za su ɗauka za su ƙoƙarin nuna mutane cewa ya zo da wata manufa ne ba gaskiyar ta kawo shi ba ya zo da manufa ne ko manufa ta siyasa ce ya zo ne don ya karɓi mulki ko a ce ya zo ne don ya kawo tafarraka cikin mutane ko ya zo ne don kaza ko ya zo ne don ya samu kuɗi wato za a yi ƙoƙarin a bata manufar da ya zo da ita da wata tuhuma ta ƙarya wadda babu wata da bata da wani asasi sai a ce to abinda duk kake takama da shi za mu zo maka da irinsa idan kana takama da nagarta ne to akwai da sun fi ka nagarta in kana takama da ƙarfi da akwai da sun fi ka ƙarfi in kana takama da da kyawawan ayyuka ne akwai da suka fi kyawawan ayyuka sauraka duk abin da kake takama da shi muna da wanda suka fi naka bala na tiyar naka bi sihirin misli za mu zo maka da irin naka kuma wanda ya fi naka kamar ta cewa wanda gaskiya yake dauke da ita to shi wanda yana tare da Allah kuma sa ba zai ba zai raurawa ba wannan kuma gaskiyar da yake dauke da ita da wannan imanin da yake tare da shi shi zai sa Allah taimaka masa kuma shi zai sa yi nasara shi ya sa zaƙin baki ba shi ke nuna gaskiyar mutum ba da mutum ya iya zaƙin baki ya iya maganganu ba shi ke nuna cewa mai gaskiya ba ne haka zai iya zaƙin baki amma da ƙarshe kuma ya halakar da al'umma ga fir'auna yadda yake nuna cewa shi ɗan kishin ƙasa ne kuma ba zai bari a cuci al'ummarsa ba sauraka zai iya fitowa ya tunkari ya tunkari annabi Musa alaihi salam da duk abin da zai iya don ya kare kasarsa ya kare jama'arsa da wanda zakin bakin karshe ya ja jama'arsa aka suka fada suka dumbe a cikin ruwa suka halaka da haka dukkan wani wanda zai zo da zakin baki ba shi za ka duba ba ka duba aikinsa ka ga me yake yi me yayi a baya me kuma yake yi yanzu me kuma yake niyyar wanda dalili yake dauke da shi wace hujja ya zo da ita wannan shi ne zai sa ka gane gaskiyarsa amma in kawai ka rudu da zakin bakinsa to wanda zai iya kai ka ga halaka kamar yadda fir'auna ya kai mutanensa zuwa ga halaka saboda haka yace faj'al bainana wa bainaka maw'ida ka sanya mana wani lokaci tsakaninku da kai maw'id anan yana iya daukan masdar don masdar bibi ne wato mu yi alkawari tsakaninmu da kai faj'al lana bainana wa bainaka wa'd maw'idan ay wa'dan mu alkawari tsakaninmu da kai wanda mu da kai ba wanda zai saba masa zai iya zama wannan mawa'idin din zai iya zama ismu makani ne zai iya zama ismu zamani mawa'id zai iya zama wurin da mai yi wurin alkawari mai yi wani guri da za mu yi alkawari da kai ko kuma mai yi wani lokaci da za mu aji da kai to ina ka ce an yi alkawari kuma a ce alkawarin nan ba za a saba shi ba to dole ne alkawarin ya zama yana da lokaci dole ne ya zama da guri saboda ka kalmar mawidan duk ta kunshi waɗannan abubuwa guda uku ta kunshi shi alkawarin karar kansa ta kunshi lokacin alkawarin ta kunshi wurin alkawarin shi yasa za mu ga a gaba waɗannan abubuwa sun fito mawidan ka ɗauke shi a matsayin wa'adan alkawari to abinda zai ƙara ƙarfafa shi la nukhlifuhu nahnu wala wanda ba za mu saba alkawarin da ba za mu saba ba kalmar la kulifuhu tana nuna alkawari in ka ɗauke shi ismu makan ne makanan zuwa zai nuna maka cewa eh mau'idan ana nufin gurin da wato gurin da za mu yi alkawari mu haɗu da ku in ka ɗauke shi lokaci yake nufi to shi ma ansar annabi Musa alaihi salam ya ce mau'idukum yawmuz zina wa yuhsharu an-nasu duha to lokacin da za mu yi alkawari shine ranar idi kuma a tattaro da mutane da hantsi in aka yi magana tattaro mutane dole ya kasance akwai wuri tunda za a tattara mutane ba wuri dole akwai wuri sannan ranar idi an san ranar da ake lokaci ne wanda sananne ne a gurin kowa saboda ka kalmar mau'idan anan ta ɗauki duka abubuwan guda uku ta ɗauki lokaci ta ɗauki shi kansa alkawarin ta ɗauki lokacin alkawarin ta kuma ɗauki wurin alkawarin ce makanan suwa kuma ya zama na wuri ne tsakatsaki wato wuri ne wanda daga ko ina mutum zai iya zuwa ba tare da ya wahala ba ba wanda ya yi gefe can ba ba wanda ya can gefen gabas ba ko ya yi can gefen yamma ko can gefen kudu ko arewa a ya zama tsakiya ne ta yadda ko daga ina mutum ya zo cikin sauki zai iso gudun. sannan suwa zai iya ɗaukar ma'anar makarar mustawiya kamar yadda wasu malamai suka fassara shi wato gurin da zai zama daidaitacce ba guri mai tudu ba ba kuma mai rani ba wuri da in aka tsaya da bu da matsafanka wato da ni da matsafanka ko ina mutane suke za su iya hango ba mu yi tudu bai da wani ba zai gano mu ba ba mu yi rami ta can kwari bai da wani ba zai gan mu ba da zama da ko daga ina za a gan mu don a fahimci kowa abin da ya yi a gane wanda ya yi nasara da wanda bai nasara ba don kada gaba a zo a yi runtu wanda ya ce shi ne ya cinye kawai runtu aka yi masa ba a bashi ba yadda kowa zai zama shaida shi yasa sai ya nemi guri wanda yake makalan zuwa guri wanda yake tsakatsaki kuma wanda yake daidaitacce ba guri mai kwari ba ba kuma guri mai tudu ba wanda duka fassarorin guda biyu sun zo daga magabata sun yi fassara da wannan da wannan wanda kuma dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu lafazin zai iya ɗauka kalmar siwa eh, makaranta alƙura sun karanta ta da siwan sun kuma karanta ta da suwal wato kuma dukkan su lugogi ne lugaci guda biyu amma suna dauke da da ma'ana daya za mu tsaya a nan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya mai mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh